Ma'aikatar lafiyar jihar Naija da ke tarayyar Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida a sakamakon kamuwa da wata cuta da ta yi kama da zazzabin lansa da ake samu daga ɓeraye. Cutar dai ta ɓarke ne a wani ƙauye mai suna Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna. Kwamishinan Lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu suna gudanar da bincike domin gano kowace irin cuta ce ta hanyar ɗibar jinin wani yaro guda ɗaya da ya rage da rai daga cikin waɗanda suka kamu daga cutar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. ministry of health namu um, an sanar da mu akan cewa akwai wata cuta da ya sa mutane wurin goma sha shida um, suka rasu a wani ƙauyen da ake ce ma fuka amma shi na yaron nan ramon da aka kai test din shi so muna fatan zuwa gobe zuwa din shi zai fito shi ma test din shi ma wannan din shi an kai Abuja kuma an kai Lagos so bai gobe za mu yi confirming tunda shine kadai yanzu nan da is alive da ya samu wannan similar symptom um, tun da shi um, jininsa tun da sauran da suka rasu yanzu an riga an binne su so shi kaɗai ne da zai da his alive da ya samu the same kind of complaints da wayannan da suka rasu don shi yanzu yar baya ji sosai kawowa yanzu dai ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta baza jami'anta domin faɗakar da jama'a akan ɗaukar matakin kare kai in ji kwamishina Dr. Mustapha Jibril na wasu ɓerayen nan wasu ɓerayen ana ganin su suna da nono kuma berayen ana ganin su a cikin wurare cikin gida cikin jama'a sosai to suna tafiyar da wannan cutan a jikin su so suka yin fitsari suka yin kashi kuma mutum ya bar abinci haka a gida da sauran suka fitsari suka yi kashi akai mutum ya zo ya ci shine zai kama da wannan cutan muna ga mu jama'a su dinga wanke yawan ta wanke hannun su abincin ya bar shi a bude ma na tunanin da kamar bera zai taba kar a ci wannan um, abincin so cutan kuma yana fara da uh, mutum zaga yana zazzabi um, sannan kuma Um, ciwon ciki sosai zawo um, amai na jini da kuma jini na fitowa ta hancinsa a nan kuma lasa ne ma mafi yawanci ba dai kowa yake samu amma da yawan za ga sun zo suna sun zo sun ce za ga mutum baya ji za ga kuma mutum ya zama fil ya yi fari um, sosai to duk inda aka gan mutum da irin wannan cutar kuma aka ga mutum yana amin jini ya kamata a yi reporting din shi immediately a yanzu dai rahotanni na nuna cewa akwai jihohi da dama a yankin arewacin Najeriya da aka samu ɓullar wannan cuta ta zazzabin lansa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.